Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaye duniya shirin da kan yi maku bitar labaran da suka wakana a mako tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin namu zai fara ne da rikicin Rohingya a ƙasar Myanmar, inda aka bayyana cewa yanzu haka 'yan gudun hijirar Rohingya sama da dubu hudu ne suka fada a cikin ƙasar Bangladesh sakamakon harin da sojojin Myanmar ke ci gaba da kai masu wanda ya yi sanadiyar mutuwar da dama daga cikinsu. A cikin wannan makon ne dai kwamitin da ke kula da kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin jagorancin Ra'ad Hussein ya tir da Allah wadde tare da danganta amarin da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar a matsayin kisan kare dangi. To domin jin ra'ayin shugabannin addinin Islama, Yasa Garba Aliyu ya tattauna da Dr. Khalid Aliyu na Jami'ar Jos haka kuma babban sakatare janar na kungiyar Jama'atul Nasirul Islam babbar kungiyar addinin musulunci ta tarayyar Najeriya dangane da yadda suke kallon al'amarin. Wannan al'amari ne na baƙin ciki wanda yake sa a raɗaɗi a zuciya ga dukkan wani wanda yake da tausayi na ɗan adam balle a ce gashi ɗan uwanka wanda yake wato musulmi wannan ya nuna wato kamar ijima'in duniya akan zalunci da yake wato musulmi ake ciwa mutunci inda wani wanda ba musulmi ba ne aka yi haka da duk duniya ta tashi baki ɗaya. Saboda me kace haka? Kana ganin dai ƙasashen su wato Yahudu da Nasara haƙƙin kyanwa kawai ko haƙƙin kare ko haƙƙin wani tsuntsu tashi suke su yaƙi mutane to ina ga wato yadda ɗan adam yake ana ganin waɗannan ba su da gata talakawa ne to amma kuma gatansu shi shine Allah saboda haka wannan mas'ala ce da take wato ya kamata ita majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen duniya su tashi in dai da gaske ne cewa mutuntaka da 'yan adam ake yi kula a kare musu haƙƙinsu a kare waɗannan bayan Allah gabarin wannan cin zarafi da cin mutunci da zub da jinsu a yi musu fyaɗe a kashe su a ƙona musu gidaje a hana musu abinci. Amma ayoyi shugabannin Myanmar ɗin sun ce suna duba lamarin. Abin takaici ita shugabar ƙasar nan Aung Suki ɗin nan har wai cewa take bata ma san abin da ake ba wai za ta bincika ta gani wai cewa haka ne bayan ga labari ya bayyana a cikin duk faɗin duk duniya kafafen watsa labarai da na ji da na gani gashi ana gani cikin irin halin da suke cikin halin na kaye. Me ya dace a yi kenan don a zauna lafiya? To layi duniya ba za ta zauna lafiya ba sai aka saki wasu 'ya'yan mowa wasu kuma a ce 'ya'yan bora ne. Saboda haka dukkan 'yan adam daidai suke kuma hakikatan abin da ke kanmu lallai lallai kada mai ƙasa a gwiwa wurin lallai yin tawalu ga Allah da kaskantar ta gare shi mai tarakon Allah Allah ya yi musu domin ita kanta addu'a makami ce ta mu'mini amma ba a nan a tsaya ba za mu ci gaba da tuntuɓa kamar yadda muke yi cewa ƙasashen duniya su tashi. Akwai ƙungiyoyin ƙasashen musulmi na duniya da wasu ƙungiyoyin daban. Ko akwai wani abin da ya dace su yi don maido da zaman lafiya? Abin da muke ƙoƙari kenan muna tuntuɓar su cewa a kira duk wato ƙungiya da ake ce mata wato Rabitul Alamul Islami a ce wato inuwa ta dukkan duniyar musulmi baki ɗaya a zo a zauna a tattauna a ɗauki matakai masu gauni na tsare waɗannan bayan Allah mutuncinsu da addininsu da kuma zamantakewarsu a nuna musu gata na 'yan uwantaka wanda in ba a yi ba abin da zai biyo baya sakamakon ba zai kyau ba. Dr. Khalid Aliyu kenan, sakatare janar na kungiyar jama'atin Nasiru Islam, babbar kungiyar addinin Islama a tarayyar Najeriya. sai kuma rikicin siyasar kasar Togo inda a karo na farko al'ummar kasar suka tashi da murya ɗaya suka kuma fito da fifi a cikin makon da ya gabata domin nuna cewa ba su amince da mulkin gida ɗaya ba inda suke buƙatar kawo ƙarshen mulkin tsawon sama da rabin ƙarni da iyalan gidan bai Iyade ma suka kwashe suna yi a wannan ƙasa. tuni dai gwamnati ta bayyana cewa ta amince da sharuɗan da 'yan adawar suka gabatar na son komawa kundin tsarin mulkin shekara ta dubu biyu da biyu, wanda ya tanadi wa'adin shugabancin ƙasa so biyu babu ƙari. To akan haka ne Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dudu Rahama ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasa ɓangaren da ya shafi jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar ga kuma abin da yake cewa. To dama shi mulki na demokuraɗiyya daga talakawa ne zuwa talaka ake yin shi. idan talaka doka ta ba shi damar ya nemi yanci to a bar shi nemi yancinsa idan kuma shi ta ce hanya mafi a'ala na neman yanci din a bar shi nemi yancin hallo amma matsalar da gare mu a kasashen da suke da mulki irin na galgajiya wato mulki irin na gado mulki irin na eh, ni dinnan ni zan zauna akan mulki har in kare rayuwata wato a takaice dai mulki irin na shugabannin afirka wanda ba su mai da constitution komai ba to yana da wuya da fahimci cewa kukan talaka shi ne kukan da ya kamata su saurara su amfani da shi to ba za su saurara ba sai lokacin da balbulin bala'i ya zo fada musu cewa ma kore su ta hanya wadda take demokradiyance ma soja ya juyin mulki ma abubuwa da ya gashi da yawa wanda shi ɗan shugabanninmu na afirka har yanzu ba su gane ba idan suka hau mulki manta da suke da sun yi alkawulla sun dora hannunsu bisa littafin da su suke bauta a bauta a kan shi cewa wannan sun rantse za su kiyaye doka za su su kiyaye doka za a aiki da da kaza da kaza za su sai da yadda shi talaka yake son a yi da shi sun manta da wannan manta suke to kuma abin da ya dace da shi shine dukkan inda ake zalunci afirka mu tashi cewa mu kare haƙƙin mu mu huddo halalci a cikin tafiyar mulki To yanzu haka da muke magana da kai shugaban majalisar ƙasar ya bayyana cewa ranar juma'an nan za su duba wannan bukata na sanyawa a cikin kundin tsarin mulki wa'adin shugaban ƙasa. Kana ga wannan ya nuna cewa sun amsa koke-koken jama'a kenan? Eh kwarai kuwa, amma ai ba nan ba ne gizo ke saka. Wato bayan an amsa koke-koken jama'a din a aiki da shi, matsalar aiki da shi ne a matsalar ba wani abu ba ne ai ba da amfani abu sai a cikin tashin hankali a samu biyan bukata kuma idan talakan togo ya falka daga kwana cewa yana neman yanci akan cewa togon nan dai ta kowa da kowa ce kowa ya fito ya nemi mulki to alhamdulillah talaka afirka sun hana falkawa kenan amma sanya wannan bukatar talaka a cikin abubuwan da shi talaka yake bukata cewa a gyaran fuska ko a sa a cikin constitution ko a gyaran fuskan constitution din bai isa ba ai sai an aikatar da shi saboda ai wannan mun san dama tun tsuburutsun da ake afirka ana irin wannan abubuwan ai daga ba akwai muku da hankali cewa ai eh za a yi kuma daga ba a ki dan saboda kasashen mu na afirka su zauna lafiya su tashi lafiya talaka afirka ya wayi gari yana walwala a cikin kasashen mu na afirka yana rayuwa rayuwa mai kyau amma wannan shugaban da muke dorawa sun gaza gane wannan daga sun hawo mulki sun mance yana da wuya waɗannan masu mulkin masu fahimci talakawan saboda saboda ba taba sanin wani abu ba demokradiyya cikakka sai dai demokradiyya ta daga ni sai dana daga ni sai dangina daga ni sai yan uwana wannan demokradiyyar ne suka fahimta daga kasar togo sai tarayyar najeriya inda gwamnati ta gargaɗi matasa da su daina barin 'yan siyasa na amfani da su wajen tada hankula sakamakon hare-haren da aka samu a baya-bayan nan a wasu jihohin kudu inda aka bayyana cewa masu fafutukar kafa kasar biyafara sun hallaka wasu 'yan asalin arewacin kasar Ministan matasa da wasannin motsa jiki Salomon Dalon ya ce yanzu haka gwamnati na binciken wasu manyan jami'ai da ake zargi da hannu wajen taimakawa innam Kanu shugaban haramtacciyar kungiyar da ke fafutukar kafa kasar biafara Ga dai abin da yake cewa. To da mu suma da cewa iyayenmu sun ce idan manya suna gida to dan akuya dai ba zai mutu da ciki a cikin igiya ba kenan idan masu hankali suna kasa to kasa ko ta shiga matsala za ta fita a rahotannin da muke samuwa da wurare daban-daban a kudancin kasan nan wanda ta shafe su hare-hare da ake kaiwa juna tsakanin yan Najeriya abin bakin ciki ne kwarai da gaske abu ne wanda kuma yana bukata a yi amfani da hankali a yi hakuri kuma mu more tarbiyya mai kyau da imani wannan babban jaraba ne ga haɗin kan ƙasar nan da kuma zumuncin ƙasar nan amma kamar yadda nake fada kullum abin da ya faru da musamman mutanen arewacin ƙasar nan waɗanda cikin bidiyo da yake nunawa ana farautar mutane cikin motoci ba za mu tashi mu bi irin waɗannan halaye mu cewa muna nema za mu dofansa ba don me don ka dawo daga gona ka shiga wanka kogi ka aje kayanka mahaukaci sai ya zo ya kwashe ya kama gudu da shi ba ka iya fita ka bi shi sirara domin jama'a za su dake ka cewa ga mawakaci yana bin mai hankali yana ne mai raba mishi da kayan shi saboda haka mu kara hakuri musamman matasa na arewa da mutanen arewa duk abubuwan da suke faruwa a mu na gwamnati an riga an dau kyakkyawan matakai na dakile wanzuwan irin wannan siyan da ake yi gwamnati ta tura jami'an tsaro su je waɗannan wurare su dau matakin kare rayuka da dukiyan 'yan Najeriya. Salin nan kuma ina kira da babban murya ga hukumomi jihohi da kananan hukumomi na waɗannan wurare cewa suna da haƙƙi su kare rayukan 'yan Najeriya. duk wani jami'in gwamnati wanda ya kasa kare rayuka ya saya yana kallo ana hallaka rayuka kada ya manta cewa jiya ba yau ba ji soho da budurwa wato lokacin da aka fara waɗannan asashe na neman a balle a kafa kuma wata ƙasa daban amma sai mu na gwamnati na demokradiyya abu na farko da muka yi shine an tabbatar cewa mai dugun wannan tafiyan an kama shi domin ya karya doka kuma aka gudanar da shi a gaban kuliya to kotu ta ba da belin shi da sharadu cewa ba zai yi wani abin da zai kawo ta da hankali a kasa ba amma tun da aka ba da belin shi ya ci gaba da wayannan ayyuka a ranar da aka ba da belin shi akwai manyan-manyan jami'an gwamnati waɗanda suka je suka karbe shi har sun doho tuna da shi wannan karan kanshi ma ya nuna cewa waɗannan jami'an gwamnati ya kamata a yanzu haka doka ta bi su domin me sun ɗauren suwa cewa za su kare tsarin mulkin Najeriya kuma tsarin mulkin Najeriya ne ta gabatar da shi ta saka gabatar da shi a gaban shari'a kuma ba da beli sai jami'in gwamnati kuma ya je ya mai da abin ya zama siyasa abin da ya sa wannan abubuwan sun wanzu shine idan ka gan ku dona rawa akan ruwa to makadin yana kasa wannan matashin baya iya yin wannan abin ba tare da goyon bayan hukumomi da kuma manya na su ba yanzu abin da yake faruwa shine munafincin dodo ne yana nema ya cime shi domin yanzu ba mutanen bangare guda ne ake kai musu hari ba ministan matasa da wasannin motsa jiki na tarayyar najeriya kenan salamon dalu A tarayyar Najeriya kuma hukumar kwastam ta sanar da kama wasu bindigogi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da aka shigo da su a ƙasar ba tare da izini ba. Shugaban hukumar kwastam ɗin kanar Hamid Ali ya ce an yi safarar makaman ne daga ƙasar Turkiyya. Wannan na daga cikin matsalolin da tarayyar Najeriya ke fuskanta ta fuskar da ya shafi tsaro. Dangane da nasarar kama waɗannan makamai kuwa mun tattauna da tsohon gwamnan jihar Kaduna Janar Lawal Jafaru Isa kuma ga abin da yake cewa. ni a wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma ya nuna a zahirance cewar ita kuma kastam dinnan tana aiki jami'anta suna kokari kwarai da gaske kuma suna saka ido akan abubuwan da suke shigowa kasanmu a wata ma da masu mafita ma daga kasanmu. Ni a na tunanin wannan abu ne da ya kamata a yaba musu kuma tabbatar da cewar yino an ba su duk a karfin da za a ba su ci gaba irin abubuwa To janar me yake sa mutane suke shiga da irin waɗannan makamai Najeriya a daidai lokacin da ake samun matsalolin tashe-tashen hankula da aikata laifuffuka? Gaskiyar magana shi ne zai wahala kamar ƙasa kamar Najeriya a kace za a zauna shiru ka ba a samu irin wannan abuwa ana kama su. Idan ba a yi to ina nuna cewar da wa'ansu ba su aikin su kenan. Amma lallai suna aikin su za a samu mutane su kunnen kashi da yake za su kokari shiga ko za su iya shiga da abu. kama a wanda zaka kama da ina jin a labarin da shi shugaban kansu yake wato control general din yana cewa an kama mutane biyan sun hannu ɗaya daga cikin su jami'in su ne ɗayan kuma farin kaya ne to za su gaba da bincike har masu su tabbatar su waye suka shigo da kayan nan kuma su suka turo su kuma me ya manufar shigo da su din kuma ah, ina ne aka taho da su daga wasu ƙasa suka taso kuma sun taho ne da ƙasa guda koko an yi inkiya da su ta kasa suka fito ta kasa suka iso Najeriya kuma a nan Najeriya su tsaya koko Najeriya ma ba nan za su tsaya ba za a yi inda an ba a su ba za a fitar da su na Najeriya kai so ta ƙasar ko makwatar ƙasa kuma ƙasar da yake ma nesa daga zai. Shin rashin doka mai tsanani ne na hukunta masu aikata irin wannan shigo da kayan ko kuma ya kace kala lamarin? Ni ina ganin akan cewa kwazo ne su mutanen su jami'an kastin din domin duk doka da aka saka duk da ana saka doka kasan dai ana sa mutane wanda ke kome kaurin doka mutane su kokarin su ga cewa za su zai ko za su iya wato sha wato ruwa ta sha ita amma wajen wannan kuma hakan kuma samu sa'an jami'ai da suke aikin su ne su yi suna yin aikin da ya kamata to insha Allah ko za a ringa samu ana kamawa to kamar a wajena ni abu ne mai kyau da kuma rike ganin cewar haka ɗin da kyau gara a ce ana samun lokaci zuwa lokaci ana kama irin wannan abin da ake kwata-kwata a sani sai dai a sani dai an ana ban da makamai wannan ana jiwa mutane wannan shine abin tashin hankali janar mun gode sosai da wannan bayani da kai mana godiya nake tsohon gwamnan jihar kaduna kenan janar lawal jafar isa a tattaunawar su da bashir ibrahim idris Yanzu kuma sai mu karkare da wannan rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya kan sha'anin da ya shafi karancin abinci, inda rahoton ya ce tashe-tashen hankula, yaƙe-yaƙe da gurɓacewar yanayi da duniya ke fuskanta su ne manyan dalilan da a lokaci guda suka haifar da karancin abinci a duniya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida Bayan share tsawon shekaru goma da duniya ta kwashe a cikin wadatar cimakar, kamar da wani rahoto na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar a ranar Juma'a ya tabbatar. To a kan haka ne, na tattauna da Profesa Adamu Tanko, masani yanayin ƙasa a Jami'ar Bayero da ke Kano, Najeriya, ga kuma abin da yake cewa. barazana ce ga yanayin rayuwa gaba ɗaya. Idan ka kalli da ana kamar da kai bayani ana hange ne, yanzu abin har ya zo gare mu, kaga ya wuce hange. A da ana ganin kan jama'ar duniya gaba ɗaya kusan ya haɗu. a kai amma yanzu saboda wannan sabon shugabanci da aka samu na amurka ya ka ga kamar ma suna nema su ya fice abun ubangiji ne ya fito da wannan al'amari sai abin ya fara durowa ta kansu domin wannan guguwa da aka samu har hawa biyu kurkusar juna kaga duk kasan amerika abin ya shafa to barazana ce da irin wannan in ya ci gaba gaskiya kusan kasashen duniya da yawa za su sami matsaloli wanda yake na muhallin ne na kansa ko kuma matsaloli ne na yau da gobe na zamantakewar jama'a kamar irin wayannan matsaloli namu na yaƙe-yaƙe matsaloli na fashi da makami na sace-sacen dan adam abubuwa dai da yawa haka kamar yadda suke gudana abu ne da zai ci gaba fiye da yadda dan adam yau zai ce ina da wani yanayi da zan iya maganta shi idan muka ɗauka a wannan bangaren na nahiyar afirka especially a najeriya inda kake manoma mutanen karkara sun fahimci wannan illar kuwa kuma idan su fahimta kana ganin cewa suna ba da gudunmuwar da ya dace wajen ganin cewa an ciwo. kan wannan al'amari domin kaucewa matsalolin da yake haddasa wallahi gaskiya manoma da yawa sun fahimci cewa yanzu an sami canjin yanayi domin ai ko ba komai sun san yanayin samun ruwan sama da muke da shi da da na yanzu ya bambanta an san irin samun dumama da muke da shi a da da na yanzu ya bambanta an san samun abin da ake nomawa na da da na yanzu ya bambanta duk abin da baka iya nomawa a yanzu a da mutane za su nuna maka cewa ana iya noma shi a guri kaza so manoma da yawa sun fahimci wa'annan abubuwa, sai dai mu a nan kamar mutanenmu da muke ta harkar gudanar da bincike da nazarce gaskiya babu cikakken yanayi na cewa ana zuwa ga manoma a nuna musu menene yanayin bincike nuna wannan shine da ya bambanci amma in kai magana da manomi zai nuna maka waɗannan illa kuma duk abin da kake karanta shi ma ya fahimce su to inda a ce da za mu ƙara ƙarfafa dangantaka da muke da shi tsakanin manazarta da su manoma to da al'amarin zai ci gaba yadda za ka ga fiye da yadda ake kowa a kasashen duniya manoma a nan su ma sun fahimci haka kuma ana fito da dabaru sababbi wanda za su iya maganta al'amarin. Profesa Adamu Tanko masani yanayin ƙasa kenan geography a jami'ar Bayero da ke kanan dabo tarayin Najeriya. Da kuma wannan tattaunawa muka kawo ƙarshen shirin namu. a madadin daukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki musamman bashir ibrahim idris garba aliyu zaria ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku a tarbe mu wani mako domin jin maimaicin wasu labaran da suka ɗauki hankali a duniya bisalan mu huta lafiya